قولي أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وصليت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإكرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة Inna ta'lamu al-kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rana ta uku ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara talatin da takwas wanda ya daidai ga kalandar nasara emission ishirin da tara ga watan biyar wato shekara ta dubu biyu da sha bakwai ci gaba da karatun wato tafsiri a wannan masallaci na daru arkam ibn abi arkam a wadda ke haɗu da makarantar daru arkam kuma a wannan lokaci bayan sallan asuba muna fatan Allah ya datar da mu da kuma alkhairin da ke cikin wannan watan idan ba a manta ba muna cikin suratul eh, suratul zumar mun tsaya a aya ta 70 cif ko zamu tashi aya ta 71 wasiqal ladina kafaru kafin nan akwai tambayoyi guda uku tambayan farko ke cewa a malam ina so a ƙara bayani domin kan abin da ya shafi tarawihi ya ce ina da ɗan uwa ko aboki wanda yakan yi tarawihi kuma ya koma gida ya sake yin wani sabon tarawihi ya ce na taɓa ji da marigayi sheik al'adamawi yana raye ya yi bayanin cewa baya halatta kai na fila ya wuce kima irin yadda manzon Allah sa sama ke bai takarda ya ce sai dai na manta adadin abun ya ce a yadi an faɗi amma da shi in yi tarawihi baya kuma to amma ya yi tsan fahimtar da abokinsa ni shi bai da hujja yana sa a ƙara bayani akan wannan to Allah ya sa mu dace na'am <clears throat> hadisin Aisha ne Allah ya ji Admawi Allah ya gafarta masa Allah ya hada shi da kyawawan ayyukansa na'am bawan Allah ne wanda ya taso ana kishirwarsa Allah kuma ya dauki abinsa to Allah ya himmatansa. Allah ya gafarta masa abin da ke bayani shi ba ba bayanin malam aldamawi bin a bayanin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam iyaka ya isan maka to kuma ya isan maka abin da ke faruwa Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba baya yin nafila ya wuce raka'a goma sha ɗaya hadisin Abu Dawuda yace baya yin nafila take cewa ya wuce raka'a goma sha uku duk dai ana nan raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku abin da ke faruwa duk aikin cikin gida duk wani hadisi da zai zo in dai na aikin cikin gida ne to ana fifita riwayan matan cikin gida ne wannan da Aisha take bayani take cewa wani lokaci idan manzo Allah yana yin nafila a wajen kafafuna yake sujada sai ya taba ni in ja ina bacci sannan yayi sujada in na ga ya rike sai in miƙe kafafuna dan in huta ina bacci waye sai ga maka wannan hadisin sai sai ita hadisi cikin gida ne hadisin da abin da ya shafi bayi hadisin da ya shafi wanka hadisin da ya shafi nafilin dare a cikin gida sai wa sai Aisha ke matansa Muhammadu Rasulullah to sai ta ce ko a ramalana ko ba a ramalana ba manzo Allah bai wuce raka a goma sha ɗaya ko raka a goma sha uku to ya abin yake shine idan manzo Allah yake yi biyu yayi biyu yayi biyu ya sallame yayi biyu ya sallame yayi biyu ya sallame har yayi guda biyar nawa kiran sai ta ce raka'a ɗaya a matsayin mai wuturi arabtum ya jima ko kuma ya yi hudu da zama daya ya sallame ku ji da kyau don wata rana mu iya dabba kashi alaka a dinga subhanallahi subhanallahi a wannan masjidu sunna salafi duk wani abin da muka fahimta a sunnance za mu yi shi ba ma jin nauyi ba ma jin kunya amma sai mun karantar da ku mu ce to yau kaza za mu kenan khalas domin na sha ga mun a karatun baya ko a zore dole sai mun dinga wato cire jin nauyin ɗabbaka sunnan manzon Allah yawa da u kulla qaulin inda qauli Muhammadin ko da duk duniya ba a yi ke sa manzo ce bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'a yake fa tuba lil ghuraba addini ya fara bako kowa san wannan kuma fa sayaudu ghariban kuma addini zai kuma bako manzo Allah ke fa tuba lil ghuraba kai ma dalla da baki me yake ni da bako sai a manta da waɗansu sunnoni na abin da na karantar sai a riƙe al'ada sai da aka samu wani ya fara ɗabbaka sunnan sai a dinga ce ah to mu ba san wannan ba ai mu wannan kuma mu ba ga mana ba ai mu malaman fikihu mu ba ce kaza ba ai kaza kaza ai to kuma a a sai ka ce haka manzon Allah yayi ina hujja ka ce to yana cikin bukhari ko yana cikin muslim ko yana cikin abu dawuda a duba eh to ni na baka kuma wannan shikenan khalas lasta alaihim bi musaytin ba dole bane kai amma dai mu za mu bi sunnan manzon Allah to saboda haka Aisha tace baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko yayi biyu biyu a sallama shi sa aka sa masa tarawih daga eh, wato arrawaha ne sau abin nan hutu istiraha hutawa ka yi biyu ka huta ka yi biyu ka huta ka sallame ko kuma ka yi biyu hudu a jere amma da zama ɗaya ka sallame wannan ma ya fi kawo rashin rudewa a sallah kun gane ya fi kawo rashin rudewa sai ka yi hudu sai ka huta amma ka ga biyu nan ko ni ina shan wahalarsa <laughs> biyu nan amma ni ni kada zan yi ta to zan yi hudu ne sa'an nan manzon Allah sa sama a ƙarshe kan yi wuturi mai riwayan sha uku kenan manzo Allah yake yin wancan nau'in ko ya bibiyo sai bai samu goma ko ya yi hudu hudu sannan ya biyu a ƙarshe ina fata an gane samu nau'i kenan sai ya yi wuturi raka'a uku ya halatta kai wuturi raka'a daya ya halatta kai wuturi raka'a uku ya halatta kai biyar ya halatta kai bakwai babu zama sai a na ƙarshe kun gane jama'a to shi yasa wancan riwayar sha uku din nan suka ce eh ai yana hadawa ne da abin nan wutar wasu kace a'a yakan yi nafila ne raka'a biyu kafin ya fara wuturi da ya fara shafa'i ainihi tarawih sai irin ko tahiyatul masjid ko sharan fage ko kuma ya shafa'i da wuturi to wannan shine abin da yake a sunna na'am akwai hadisin da ke cikin wadda malik hadisin da ke nuna ana yin talatin da bakwai talatin abubuwa da tsoriya a kabe sha ɗaya hadisi ne munkari idan muka ce hadisin munkari shine ma rawahu da'if mukhalifan amma rawahu saqif aw man huwa awsaq minhu shine abinda wato wani amintacce wani mai rauni daga cikin masu rawaito hadisi ya ruwaito amma abin da ya rawaito mukhalifan ammar amman huwa awsaq minhu ya saba ma abinda wanda ya fi amintuwa a hadisin da ingancin hadisin sai ya saba ma nashi don haka idan hadisi munkari la yuhtaju bihi la yutaddu bi hadithul munkar ana hadisin munkari akan aje shi ana aje shi ba aiki da shi idan ga wani hadisi da ya fi ne inganci da kwarjini da kuma samun silsila mai kwari jama'a an fahimta to da haka wannan bayani shine yayi fi dacewa don haka idan ka zo ka yi tarawihi don ka dace da sunna a masallaci to ka tabbatar da cewa ka yi tarawihin ka kai ya wuce raka'a goma sha ɗaya in ka koma gida ba abinda da za ka yi sai karatun alkur'ani in dare ya domin kar ka saba mu wancan hadisin Aisha da haka idan ka zo ka bi tarawihi a nan misali aka gama to za a ga idan za a zo a yi wuturi ko shafa'i da wuturi sai su tashi abin da suke nuna maka to in suka zo gida za su kara na'am akwai hadisin da ke cikin muwadda salatul laili masna masna masna na ji wani malami na kan hujjar cewa eh tunda manzo Allah ya ce salatul layli masna masna masna wai sallan dare biyu ne raka abi zaka ka sallame raka abi zaka ka sallame raka abi to ai wannan ne malamai suke cewa hadisun ne mutlaqi mutlaq ai yanzu manzo Allah ya faɗi kaifiya ne nan amma hadisin Aisha shi zo kayyade to sallan dare raka abi raka abi don Allah ya nuna maka iya da zaka yi bai nuna ba ko to shi Aisha ba ku to manzo Allah gara ko inda yake to shi abinda ji malamai suna faɗa shine cewa wacin da ke masna masna masna masna masna to ai ba iyaka ba a ah, to in kaga hadisi daya sai ka tsaya a kan shi ai akwai wasu hadisan daban a cikin hadisi ana samun annashi wa mansukh ina bata an gane da ya ce kaza yanzu kuma ya ce kaza sai kuma akwai itibarar da ake wajen hadisi wani ya zo ce manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama na yi alwala amma na shafi al'aurata yace je ka shafi alwala ha wannan dai waɗanda ke wurin manzon Allah kuma sai wani ya sake zuwa ya rasulullah na yi alwala amma kuma na shafi al'aurata sai ya ce ma hiya bid'atun minka wata gaba ne a gare ka kamar ka shafi hannunka ne a wucewa ne dai da ka ce mu wance zai sake alwala wannan kuma ka ce ba komi kaga kaga ikolibi kuma ina na bata an gane sun rabu mutakhalifatan wannan shaki alwala kuma duk duk nasu ce sai manzo Allah ta malan fitu su suka ci a'a ai itibadu wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yaje shaki ya saki alwala wancan matashi ne yana tare da sha'awa zai yi ya taba al'aurarsa bai don sha'awa ba amma wannan tijo ne an tafi misali an tafi me zai ji ko a cikin fitu suka ce wanda ya alwala ya sumbanci matansa ko yayi kaza ya shafi mace kun ji gane eh, wajen da lazza au fa fawajadaha fa wajadaha fa abubuwa amma a cikin ibnu qasim ke cewa da ta ba su shigo cikin wannan ba <laughs> ba su shigo ba domin su ba su da wannan sha'awar kuma yake gudana to a takaice jama'a wannan ilimin hadisi ne da malamai suke a samu malamai mun ma muna koyo ne amma abin da ya inganta shi ne ka yi raka'a biyu biyu biyu biyu kada ka wuce raka'a goma sha ɗaya ko da da kai da ka ne kai ko ba a ramalana ba domin hadisin Aisha kenan duba jama'a ta ce ko a ramalana ko ba a ramalana ba kutu ba baya ya zido ala ihda ashara rak'atin ko da kike a ga maka kuma na'am akwai asari na Umar a cikin motsa kenan lokacin sa an yi 30 da kaza malamu mukan tsaya wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ku tufa da kyau idan ga Umar ya ce masalan ga Abubakar ya ce masalan ga Usman ya ce masalan sai muka ga ga ogan mu kwata kwata ya ce to wala duk in maganar ta sabawa ta manzan Allah wala za mu aje sai mu bi wannan dan ba mu ta kima su ba sai ta hanyar wani ma Muhammadur Rasulullah ku ji da kyau to bale ma kuma magana su ba ta saba wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare suke su ma in sun gana shi wallahi kame kamo kama za su da ita tsoron gobe ina fata an gane to haka wannan shine sunna mu'tamadi shine sunna jama'a in ba ku manta ba mun yi bayani akan cewa shi ba addinin musulunci ba ruwan shi da quantity me yake nema quality masu talatin ɗin nan don Allah ka je ka ga sallar su don Allah ka wato afwan in na ce quantity musulunci ba roshi da yawa me yake duba nagarta مدامتان الله أكبر الله أكبر الله فبأي آلاء ربك الله أكبر الله أكبر الله har a ce ga fijo wannan marsadi wai liman ne fijo dauki ba shi yasa maka shi fijon ai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asalawar to ba malam kar yi abin da zaka wayi kiyama a gari a kiyama ka ka ɓata lokacinka wallahi wanda ya salla raka a biyu lafiyayyu ya fi wanda ya yi ɗari ilfirmi ai manzo Allah ba nan ma sahaban mai ake cewa ne Hausa sun ce da taron yuyuyu ba ina nufin masu sallar ne yuyuyu ba a'a sallar da za a yi ta irin waccan sallar na farfar farfar dinnan jama'a karka yi ibada don ka wai faranta mu wani rai ba ruwanka karka yi kuma don ka faɗanta mu wani rai ka yi yadda ka fahimta addini akan hujja kun gane yawan abu ba shi Allah ki ruwa menene nagartarsa ka tsaya ga ukulla qaulin inda qaulin ai da ahli wai kifi inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka wa na haihi da inda aka hane ka shikin nan ya halatta kana yin raka abu kwankin kwal kai Ka kai ta hajji wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka ata an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda amma ka je kai kai kai kai kai raka 100 amma ba su ci guda biyu ba me aka yi jama'a kun fahimce ni shi yasa karbi da mutane da gaugawa ko da mutum biyar za ku samu ku yi sahu kwara biyar ku yi da kyau wallahi ya fi wancan taron wannan ke da tambaya da biyu tambaya da mace na uku na manta don ban zo da takardar ba cewa malam na ji wani malami yana cewa wato mm, batun karin gashi ya haramta take cewa to tana da yarinya amma gashinta ta waiwai kwaikwaido ne kuma kace kwaikwaido ba abin nan ya halatta a dinga hada da zare tare da cewa wani malamin ya ce cewa in dai zare ne lalura ce ba matsala za a yi tsakani da Allah manzo Allah ya tabbata a hadisin Muslim la'anallahu alwasila wal mawsula Allah ya tsine mai sadar da gashi da wacce aka mawa. duk wannan wani kwane-kwane da ake yi wani kwane-kwane to wallahi so ake halatta maka haram daidai da hula wanda ke kama da gashin dan. an yi kitso a kasa baya halatta a sa ƙari ne malam ƙari ne akan gashin kanada da haka ko ya a to yarinya ba za a ɗabbaka mata sannan manzan Allah ba ta kasance ta taso a cikin albarka dole ne ma aka ce sai an mata kitson dole kun san mata fa suna azabta ƴaƴansu akan gashi suna azabta ƴaƴansu yarinya ce ta bala'in kuka tana zufa da majina da fitsari da gaban gida sai an taushe ta an yi mata wannan dole an yi mata ado har a wayi gari bari ka gasi lokacin sallah har a wayi gari har a wayi gari kaga cewa yariyan kanta da kasar ƴaƴan arna fulawa ja baki da hori da green da blue duka akan charkwai kamar masu kirtamati don me amma ya halatta a yi kitsan zare ya halatta a yi kitsan roba ya halatta za ki iya yi amma duk sanda za ka zo wanka na janaba ko wani alwala sai a kwance kuma in an gama sai a sake daurawa ba laifi da ba ba laifi ba ba laifi ta maka shi ba laifi domin shi kitan zare ko roba yana hana ruwa isuwa a me a gamewa da gashi in kika zo wankan janaba ko na haila gashin ba zai game ba saboda ruwan da roban abda zaren da aka daure ba ta shiri zai hana shi shiga ciki kun fahimta sana amma a asalinsa halin ne zaki iya yi in zaki ɗaukan wancan nauye nauyin Allah ya samu dace tambayan farko na biyun uku na manta sai in mun na saki duba zan abin nan ban zo da shi ba Allah ya sa mu dace na'am maganar sallar tara sai yasa afwan sai yasa mu a masallacin nan in aka ce yau 21 ko to mun kashi tarawih sai ta hajji ku ji da kyau da ka zo ta alga ta yau ba ai sallah bane a ba za mu yi sallah ya wuce raka'a goma sha ɗaya ko sha uku ba ba za mu yi ba wannan shine abin da muke akai fiye shekara 25 don haka idan aka ce wannan masallacin azumi ya kai ishirin ba ranar zaɓar tahajjud ba ko sha tara to daga ranar in mun sallar isha'i to kowa ya gida sha biyu na yi ka zo mu haɗe filin daga sha biyu na yi dama faɗa kafin abin ya zo <laughs> na faɗa dama mu haka biki na faɗa kafin ya zo ana cewa sai ka dama in ka zo nan to wai suna ba kai ka kawo kanka sai mun sauke <laughs> ina ba ta an gane da an ce sha tara ko ishirin to kalas ranar daga ranar kuma mun sake da tabar mu ba bacci da izinin Allah in muna raye ba wani bacci sai a zoren kuma a fafata a cika filin daga Allah ya samu dace da rahamarsa wannan shine na mallam da kake cewa yin shi eh, amma yin sallar tarawihi a cikin jama'a lokacin ramadana ya fi yin sa kai kadai ka da kyau domin shi ne abin da Umar ya asasa wa al'umma manzan Allah shi ya fara jami jami'i ranar farko shi kaɗai ya abinsa sai Huzaifa ya zo Huzaifa da ya ba da labari na ranar biyu haba aiko jiya mun sallah da manzan Allah aiko sai wuri ya cika ya cika manzan Allah aka sallah gaba ɗaya shi ya fara jami jami'i rana na uku manzan Allah ya ki fitowa aka ta gyaran wuriya <clears throat> yana ji ne ta asala ta sala rasulullah lokaci ya kure domin yin sallah tare da manzon Allah ba karamin falala bace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya fitowa sai da aka yi sallah asuba yau dai kuma mu dace ba kuma aka gama sallah bai duk abin da su gane bangaren suke ya rasulullah mun ga baka fito ba ce ina sane abin da ya sa na ki fitowa na ga yadda kuka karbi abin to sai na ji tsoron Allah kai ya farlanta mana shi kuma wasu ba za su iya ba sai na dakatar kaji muhammadun rasulullah wallazi da ma'ahu wa alal kuffari ruhama'u bainahum jama'a kuna tare da ni lokacin da manzan Allah ya tafi wanda ya fara farfado da wannan shine Umar ya ce to abinda ake jima tsoro ya kau shine mai ta yi wahayi a zama dole to yanzu fa ba wa kisa duk wanda ya ce maka akwai wani wahayi ba manzan Allah arne ne ba wani wahayi da za a yi ma wani bayan mutuwan manzon Allah babu duk iliminsa in zai yi kaki alif ba'un ta'un zuwa ya su faɗo ba wani wahayi da za a yi mai ba ruwan da iliminka da ka je ka ce ai mana wahayi zama wannan arne ne domin zai buɗe mana sabon ibada ya kuma sabon mai annabi ba wanda ake mawahayi sai annabin Allah jama kun gane to don haka umar ya ce to tun da ko wannan illar ta gushe da ya zo ma ya sami ga wannan na nashi ga waɗannan na nasu sallolin a cikin masallacin manzon Allah sai ce ku dakata kai dawo nan kai dawo nan sai sa masa Abdullahi ibn Mas'ud ya zama shine liman kafin ilimin Umar ilimi ne ku ji yin sallah a cikin jama'a ku bi ta kyau ya fi lada a lokacin ramalana amma in ramalan ta wuce bid'a ne kuma ku jam'in nafila yin shi a ɗakin ka ya fi lada ya fi kuma shine sunna dan manzo Allah ce kar ku bar gidajen ku ba ku ina filfili kaman kaburbura an fahimta da haka ka miƙe ka ce bari in raka'a bari in wani rakoyi anan in kuma koma gida in wani kogi to ne naka ga inda farilla yake nan ga inda ake son ka samu falala da ladan jama'a kuma karkashi karsashi da jin daɗi da kuma wato samun yin nishaɗi wallahi ya ta samu a cikin mutane kun bance mu kyau inda ake neman ka a Ramadan shi ne lokacin karatu alqur'ani shi kullun kana saka kai hadda kana saka kai kaza to sai da kake da kuma shi kuma ya fi shiga ya fi zama ya fi natsuwa kun gane amma ka koma duk wata dafilar da zaka yi in kaddara tafiya ta kama ka ko menene ko menene ko baka zo sashin ba ka yi kokari kar ka ka goma sha ɗaya ko nawa sha uku an gane an fahimce ni to Allah ya sa mu dace na an sa tambayanka Allah ya sa mu dace na'am shikenan da haka na kawo muku kowa da kowa na kawo muku bangaren nan na kawo muku bangaren nan na kawo muku bangaren nan in ka je ka ji baka da wani sabanin abin da aka gaya maka to dama an gama ka sani ba ka da rikici da wani ba fa rikici ba addini musulunci babu ba ba rikici in ka ce na ce ce to ga hadisi kana cewa ai sai in kauce sai in tafi abuna shikenan wa alaikum assalam magana sallar tarawih akwai niyya na yawa niyya kawai a zuciya ne a yana cewa akwai niyya in zai yi tarawihi din nan ko tahajjud duk sun daya ko asham duk shi ne dai abu ɗaya ne ko tahajjud duk shi ne dai akwai niyya ce kwarai da gaske amma niyyar wannan nawaitu ada a salati ikiti da ibil imami wane ne hadar sa riga da shiga bayi da na sa hula da na sa zobe wannan wannan mutumin ne shi su mutumin katsanan nan yake fandiyatu ji imamu malik muhalluha alqalb wa talaffuz biha bid'atun muhallin niyya a ina ne da haka kar mu ga kada nawaitu ada a da a sallati kana roƙon gafara a ina da kaga mutum ya fito dama daga can ya fito eh ruwa bai da kishi bi haka ba wani niyya a zuciya take abinda ake a wannan shine idan lalura ta kama ka kana bin limar Ta fita ta je kakar karya bukatar ka kayo alwala ka dawo to sai ka sake kuma sabon niyya a zuciyanka kuma ku ji almuqarana bin niyya jaza an tuqarin wa jaza la tuqarin gwama kabbaran harama da niyya ya halatta ka gwama ya halatta kuma kaka gwama domin daga wurin alwalarka zuwa masallaci nan muke zuciyanka niyan sallah khalas ba sai ka sake wata ba sai sa ga mutum ya zo an kabar sallah fa san kuma Allahu akbar wai bai kulle niyyar ba ya halatta kai ya halatta karka duk ɗaya ne domin wannan niyyar dama tana yanayin. a zuciyarka har sun ya jama'a to wannan shine to Allah samu dace wasiqal ladina kafaru bismillahir rahmanir rahim na'am Now wasiqal ladina kafaru ila jahannama rawa, Allah na bayanin mana batun halin alkiyama har ba mu gushe ba lalle alkiyama dole za ta zo wa yas'alunaka anil anis sa'a wa yas'alunaka anil sa'a suna tambayan ka game da tashin alkiyama qul ilmuha inda rabbi lalle la yujalliha li waqtiha illa hu lalle ilmin tashin alkiyama yana wurin Allah amma wallahi sai ta zo wallahi sai ta zo shi yasa kiyamar an ambace ta da suna da yawa muka ce a cikin farkon tafsirin mu idan abu aka ambace shi da suna da yawa yana nuni akan darajarsa me yasa sunan kaidan ma ya yake a larabce to kusan mana da ni kadai yaya kaida take a larabce kasratul musamma tadullu ala sharaf yawan sunan abu yana nuni akan darajar wannan da girman al'amarin wannan abu aka ce mata alkiyama alqari'a mhm. as-sa'a mhm. din aha yawm tubla sara'il aha at-taghabun ranan kabun aha na mun faɗi yawm din mu je alqari'a an kira ta alqari'a me me kwankwasa yanzu ma mun samu kai mhm. ya duk ga sunan yawwa yawma tashaqqaqul ardu anhum duk wannan Allah ya ambace su a sura daban-daban ashe akwai al'amari mai wahala wallahi wannan al'amarin ya fi karfin kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Aisha za a busa a tashi yace haka zaka mutane tsirara za ta tashi duk wata kumba da ka taba yankewa sai ta dawo ma duk wani gashi da ka taba yankewa zai dawo ma duk wani gira da ya tafi faduwa zai dawo to ya za ga dan wani wannan ran Aisha ta ce ya rasulallah da mu da surukan haka za mu haɗu ya ce ke Aisha rabani ko mata rabani da ya ce wannan rana wace tunanin wannan wani suruki wani suruki babu kowa nafsi yi nafsi annabawan Allah ma nafsi yi nafsi amma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai kwato mu shine yake da shafa'atul uzma shafa'atul uzma ceto mafi girman da shi kadai da zai tunkari Allah da wannan Allah ka taimake mu to don haka Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara lalle Allah zai sa a koral a wasiqa a kora alladina kafaru waɗanda suka kafirta ila jahannama zuwa jahannama zumaran tawaga tawaga jama'a jama'a Allah ya kare mu hatta idza ja'uha futihat abwabuha har sai sun zo mata tukun gab da sai a buɗe kofofin wa qala lahum khaznatuha sai masu gadinta su ce alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haba suna muku gargadi akan wannan haduwa ta wannan nan wannan yirin qalu bala ce wallahi sun zo mana sun zo mana amma ya za ka yi walakin hattu za su faɗa da kansu walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin yaya za ku yi yaya za mu yi ai kalmar azaba ta riga ta tabbata kan mutum kafiri sai ta kai hankali wallahi duk yadda ake jin batun wutar jahannama wallahi sai ka ganta Allah ya kare mu mu in sun samu ne kada Allah ya nuna mana ita na ce muku na taɓa jin wani yaro suna jayayya da dan uwansa wai yana cewa in ƙarya yake yi a cire yan wuta a sashi na ce matsiyaci akwai wuri ba sai an cire shi ba akwai wurin sawa yau ma ya kulu li jahannama halim talati fatakul a dinga ce mata kincika halim fatakulu hal min mazid tana ce ba Allah akwai ƙari za mu zo mu kawo wannan hadisin muslim akan wannan jama'a kuna jira to wannan walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan wani ne akan kafirai jama'a kun ji gundarin fasara ko yace imamu ibnu kasir yake cewa yake bayani akan wannan hali yake bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala yake bayani akan sa yake yukhbir Allah ta'ala an hali atqiya al-kuffar Allah yana bada bayani akan tababbu yan wuta kaifa yusaquna ila an-nar ta yadda za a kora su zuwa wuta wa innama yusaquna sawqan aniqan anifan bi zajarin wa tahdidan wa wa'id za a dinga kora su ana kora su da tsawa da jan kunne da wulaƙanci kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wasu surorin Yau yawma yuda'una ila nari jahannama ranar za a dinga tunkuɗa shi da uda bima yudfa'una za a dinga tunkuɗa su zuwa jahannama kama ƙala fi ayatul ukhra kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata ayan ma nahshurul muttaqin a cikin ayat da muka tasar da nan. yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama subhanaka allahumma ranar da za mu tayar da masu tsoron Allah ila ar-rahmani zuwa gawa mai rahama wafda tawada tawaga tawaga wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kora Ka gani ina mu halcai yasuq wasiqa yasuq kaga saqa yasuqu suqu فهمتم هذا to ranar da Allah ce wa yasuqul mujrimina ila jahannama wirda sai mu kora mujirimai masu laifi nan ba kafirai ba kadai al mujrim kowa shiga duk mai laifin da Allah bai yafe mashi ba to wallahi sai ya shiga wutar nan kuma bari ku sani ayan alqur'ani ya nuna muna da muminan da waɗanda ba muminan ba da kafiran da masu laifi kowa sai ya shiga ta cikin wutar jahannama sai ya shiga manzo Allah ya ce ya ga mana wa in minkum illa wa kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum kowaye ku kowaye kai sai ka shiga cikin wuta amma don kaka samu shakku Allah ce kana ala rabbika hatman amma riga an yi something Allah ya riga ya sani sai an yi amran makadiyan Allah ya liga riga zartar Allah ta wayi najjil lahu alladhina amanu sai Allah ya tsirtar da waɗanda suka imani wannan shine wani wa yadhuru zalimin fiha adusiyya sai mu bar azzalumai masu laifi kafirai azzalim kafi azzalimi ne mai mara jin wa'azi azzalimi ne jusiyyan a gurfane wannan shi ake ce masa ra'i kowa sai ya bi kan sara'i har annabawa sai dai Allahu akbar Allahu akbar wani sai an wuce sara'i sai ce wai ina sara'i da aka ce za mu gani Allah bai sani ba ya wuce siradi manzo Allah ce kaman walqiya Allah ka samu ne Allah aikin mu dan kadan ne aikin mu dan kadan ne wallahi ba mu yi aiki ba jama'a aikin mu dan kadan ne Allah ka shiga da mu da rahamarka sai ya wuce sai ce ma dan wai ina ina siradin da aka ce a ba ka ga wurin nan da muka dan dan dan gargadan ne aka ji abin da ya ce a nan ne ayi wuce ta shi ne saboda aikin sa manzon Allah sai sama kike wani zai wuce ne tafiyan sauri fab shi siradi jama'a al'amarin iyama al'amari ne ya wuce khiyal ya wuce tunanin dan adam siradi gada ce a cikin kan jahannama amma kuma ku ji da kyau tafiyar kanta za ka hau sirinta bai wuce dashin idanka ba aikinka da imaninka shi zai taimaka maka kuma cikin duhu ne kan wuta take asalin wuta ba tana da haske ba to wannan ita duhu ne da ita za a zo da waɗansu suna tafiya za su zo da hasken imani da aikinsu amma kuma suna da yin gaba hasken na baya kana da zuwa cikin duhu kuma hasken ka na baya wutar ka tana dim anya ba akwai matsala ba sai kai suna cewa da sun ga wani sai a kyale shi sai ya kai tsakiya sai a ɗauki hasken sai kai suna cewa unzuru na kasa bismin nurikum dun Allah ga kuma suna ganin ga ai wancan suna ta hasken bai mutu ba sai su rinta unzuru na kasa bismin nurikum ku kada ituna ayan ne yawma yaqulu munafiqina wal munafiqati lil ladina amanu unzuruna والمنافقين والمنافقات للذين آمنوا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فالتمسوا فضرب بينهم بسور له أبو يا لالك العذاب كاغني يقولون تنظرون يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا رانا da munafiki da منافقة za su faɗa wa waɗanda suka yi imani yanzuruna dun Allah ku jira mu ga kan sara'i na kata bismin nurikum mu dan haska daga hasken ku kun san ko kai ne ka tashi daga shagon ka bayan sallar isha'i kana buga masu ɗin ka sai ka ga ba wuta sai ka ji rayuwar ka duk baci dan komai zai iya auko a hanyar ka lokacin da kaga ga wani ka shigo lungu ya zo da haske ka bari ya wuce ka ai kokari kaje ka shiga gaban shi dan ku ko to shi ne wannan unzuruna ku jira mu na kata bismin nurikum mu haska daga hasken ku sai ce inna anan ajira anan qilar jubu wara'akum faltamisu nura ku koma baya can haske yake ina kuma koma baya yake suna cin wannan fadriba bainahum bisurillahu bab sai a buga masu wato wani hijabi wani katanga shine asur lahu babun batinuhu ji bahaushi fihi rahma ta cikin inda mumune suke akwai rahama wa min kibalihi nan inda bangaren mutanen masu yake azab azaba da wuta ce ina wata an gane har suna cewa walakin lakum ya abin yake yunadunahum alam nakum ma'a kasu dinga kiransu yunadunahum malam mantau malam tanko kai malam abdul aziz ka tsaya mana ba muna tare da ku ba a duniya muna sallah tare mu za su ce musu ta ce kwarai tare muke da ku walakin nakum fatantum anfusakum kun fitini kawunan ku duk ayi wa'azi ba su aji a gaya muku kaza ku ce ai mu <laughs> mun ciki tsanani a addini wai mu kaza kaza kaza kaza na'am qalu bala wata rabbastu sai kuka kayin aiki wartabtum kuma kuka yi shakku duk abin da za a fada shakku kuke yi da Allah wannan wannan ai wasu ma malaman sai ka ji mutum daya ya dauki fata wanda ya ji a masallacin nan ba shi malam wai an ji abu kaza kaza ne malaman abin da yake so an faɗa abin da ya saba ma rayuwarsa ya saba ma abin da yake yi sai yake samu mai dan sauki sauki <laughs> haba malam irin ku bice ne ma Allah saka da alheri to ya saba irin naki wai zajru sufaha wani malami ya wani littafi zajru sufaha an ta tatabbu'in ruhasil ulama jan kunnan wawaye wajen bibiyar saukin malamai kuna neman sauki ina sauki yake to shikenan zaka zo ka waye gari an baka sauki to kai cikin saukin ka tafi amma kuma baka samu komai ba wartabatun kuna ta shakku wa gharratkumul amani ina am وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله بوري بوري بوري تبوري شيء يا رؤيكم ai za mu gyara ai ba kuma insha Allah dai bari dai za mu gyara dai ai ba kuma za mu din wa garratkumul amani burata burce ya rude ku burata burce ya rude ku sai ce me hatta da har sai da al'amarin Allah ya zo ajalinku ya ƙare aka kashe ku wa garrakum billahi al-ghurur mai ruɗi daga ruduwa daga Allah ya zuɗe ku kuka tuci kan Allah ya kare mu to kan kuma ta dan ce wannan tana batun tashi alkiyama ne aiki ke gaba da mu tirke to bari mu zo ayar nan kuna ji kun ga malam ya kawo mana wasu ayoyi waɗanda suke da alaka da wannan ko to sai ce hatta idza ja'uha an kora waɗanda wasiqal ladina kafaru ko an kora waɗanda suka yi kafirci zuwa jahannama zumaran tawaga tawaga maza su saba yana mana a cikin mutum dubu za a ɗauki mutum za a bar mutum ɗaya duk sauran ina suka yi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk cikin mutum ɗari za a ɗauki mutum ɗaya sauran suna yana suka yi karka damu da yawan bacewar mutane ba ruwanka kai dai mai sunna take Allah ka kashe mu akan sunnan manzon Allah Allah karka canza rayuwar mu in ka san zamu canza Allah mu rasa wannan anya Allah ka dauki rayuwar mu babu tafi bukata domin ka rayu a bid'a ka mutu a bid'a ina za ka ga manzon Allah kuma Manzan Allah zai tsaya a tafkifa yana cewa halummu ilayya halummu ilayya gani nan ku zo mini nan al'umma ta ku zo ga mala'iku masu kusa da kula ke suna kore su yana cewa al'umma na ne na gane su suna ta laisu min kaunika ba su cikin al'ummarka me fa innahum qad baddalu ba'daka sun canza bayan baka ba su biyo ka ba sun canza bayan ka tafi kana ganin cewa ka gama koyi ba abin da kai wallahi abin da ake so Allah ya ka kashe mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka kun ga an kora su sun shiga to amma sai ka ce wa futtihat abwabuha wai sai da suka je ku ji da kyau sai aka bude kofofin ka kwatanta ruwan da ka sa ruwa yanzu a cikin tukunya ya tafasa yana cikin tafasa din da ka kulle ka zo ka bude shi ka gani yaya akwai abin da kuke cewa fiscal change kuke cewa ne fiscal change wannan tururin na da ake yake zuwa saman nan za ga tururi ya buye ka ko yaya da zafi ko ba zafi akwai dimi to ka kuma kwatanta ruwan ruwan tafasashin da baka rusa ba fi baka bar shi haka wanne ne zai fi buguwa na rufe ko to wuta ta riga fiye da shekara dubu saba'in ta gama ƙonuwa tana ƙoƙarin take yi ta ga an buɗe ta to wai sai da kuka zo bakin ƙofar wuta aka buɗe ke to yaya wani tun daga nan fa a nan wurin za su gama narkewa ka taɓa ganin inda ɗan adam ya koma ruwa ka ɗauki ƙarfe ka gani ka je inda ake makera ka je ka ga yadda ƙarfe yadda ake wallahi ruwa ƙarfe yake koma ruwa bi ma'anar kalma bi ma'anar kalma ruwa yake komawa na taɓa zuwa inda ake yin tukunya wannan samfara ta da ake dafa abincin alminin nan a fanteka wani aboki na malam isa Allah ya gafata masa ya rasu yana aiki a cikin ƙasa abin ya bani sha'awa a cikin kasa ake wata irin ƙasa ne malam mai laushi ake haɗa tukunyan da ita ake kada ake kada sai ya zuba malam mutanen nan na da hikima wannan ka inda China take da ta zama wata babban ma'aikata wannan ka albarka da ke cikin ta da masu hikima da masu fasaha da gwamnati ta wulakanta su tabbasu su kada suke wahala kansu ake kiftin amfanin su wallahi ba karamin bane hasara ake nan taimaka musu ya kamata ayi suna da hikimomi duk abin da ka kasa gani da za a yi kai shi ka za a nuna maka da a yi shi <laughs> kana yanzu da hikimomi malin na gaida yake zuba tukunyan nan to ina ba tabbatar muku sai na faki idansa wato yadda ake narka dalma idan ka san ruwa haka yake kuma sai a tsulala shi da ka san ruwa a cikin ƙasar nan sai ga kafin minti biyar ya kuma ya kuma sun fara an fafashi an fafashi sai ya zuba a na gaba na sai na fiti abun ka da tsautsayi ka da tsautsayi malam kai Allah ka raba mu da wuta tun daga nan nake ta da dama Allah ya kare ni daga wuta bai sani ba malam sai na tsoma dan yatsa na hakan dan ji nan sa ina hankali na tafi ya haka ne ne ni abu ya wani awa da mamaki wai dan kadan bullan abun nan fa wallahi jama'a ɗaye mini hannu yayi dab amma ban gaya mashi ba ina ta ban gaya mashi ba ni na san bala'in da nake ji malam hannu nan fata ta daye wannan fa a na lahira ba komi ba ne Allah karka hada mu da wutar Allah mu in sun samu ne ganin ta ba kan mu mu maganta ba mu da bukatar jama'a don ganin fitina bala'i Allah kare mu to ya jama'a sai sun zo wa futihat abwabu sannan abu'i ai bi mujarrad wusulihim da suna kaiwa ilaiha zuwa ga futihat lahum abwabuha sai a bude mata sari'a sari'uha da gaugawa lita'ajjil lahum al'uquba dan a gaggauto musu da azaban lam yaqulu lahum sai a ce ko summa yaqulu lahum hadartuwa sai ma'aikata su ce musu min zalazila min zabaniya daga zabaniyawa allazina hum yace ghilatul akhlaq wanda suke da mummunan dabi'a wasu irin mala'iku ne su basu su taba murmushi ba mala'ikan wuta sai da kake kuwa ka san wani abu mu dan adam ya ji azaba ba kuka yake ba to shi kuma sai Allah ya kaddara mashi dariya kake shi yana ganin kana mai wulakanci ne la ilaha illallah dakta kana wajo wajo ya ce ok ah, yanzu ni kake wulakantawa ai malam babban bala'i ne ba abun dariya bane abu ne wanda zamu tafi hankali yana jira na yana jiran ka yana jiran ki wallahi wannan ba karamin musiba wacce Allah ka kare mu daga ita dan haka jama'a sun sai su ce musu alam ya atikum rusulun minkum manzani ba su zo muku ba masu wa'azi ba su zo muku ba ai min jinsikum daga jinsinku tamakkanuna min muqatabatikum ku za ku iya tattaunawa da su kuna jin yaran su wa akhdhi anhum kuma kuna iya daukan wa'azi gare su yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayi ubangijinku ai yuqimuna alaikum hujjatul wal suna karanta muku hujja na dalili da hujjoji daga qur'ani ala sihhati ma yad'unakum ilayhi akan ingancin abin da suke kanku a galaji wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada suna ja muku kunne game da wannan haduwa da za ku yi ai wa yuhadhirunakum min sharri hadha al-yawm suna maku gargadi daga sharrin wannan yini fa yaquluna al-kuffaru lahum sai waɗannan ƴan wutar su ce masu bala wallahi an zo muna tsakani da Allah an zo muna qad ja'una sun zo muna wa andaruna wallahi sun gargadi fa aqamu alaina alhudud wal barahin sun tabbatar mu da hujjoji wal barahina da kuma wato wato ka abin nan ka'idoji na addini walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai ya muka iya al'amarin azaba ya riga ya tabbata akan mu Allah ya riga ya rubuta akan mu dan haka Allah ya faɗo ta su wata aya a cikin suratul an'am mai ba bari tsoro Allah ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min kaseeran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yasma'una biha la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'u wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'u biha yace ulaika hum kal an'ami bal hum adall Allah ce kai wasu fa mun yi su ne dan jahannama za su rayu da ku kun ga dai jama'a assalamu alaikum kun ga mu masu annatuwoyin nan dan masallaci masallaci haka to haka nan bani annabawan bani Isra'ila suke haka nan annabawan bani Isra'ila suke su kuma masu wa'azin su ne sai sa an tada annabawa fiye da dubu a cikinsu? su kawai iyakar su ku yi ku bari yadda ake yi nan muke iyakarsu su kenan shi annabin Allah laista alaihim bi musaitin assalamu alaikum ba ka jiran wai sai wani malami ya zo maka da bulala da sanda kai imani ba ka jiran haka ku bani an hankalin ku anan kuna koyanci iyakan ruwa ne za a zuwa to mini na kallo ku bani halar hankalin ku haka baya ku da buƙatar ba ku da buƙatar a ce sai malami ya rike bulala ku yi imani iya ga gaya muku man sha'a wa man sha'a inna atadila lil kafirina naran ahata biha siraduqa wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashluju bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa Allah kare mu da wannan jahannama da haka ya jama'a kun ji abin da ke jiran mu kun ji abin da ke jiran kowa a yi kokari a kwaci kai dan haka waɗannan kafiran sun yi hasara a riga an kai su an kai an zube su a ciki sai aya ta gaba فادخلوا فبئس مثوى abwaba jahannam a'udhu billah bayan an gama tattaunawa da su sun faɗi gaskiya an ba su wannan ai musu gargadi sai a tuto ku shiga cikin kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawoma a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin dir da makoman mai girman kai girman kai girman kai cikin kahiri girman kai ya ja muku kun gaskiya kun wayi gari kun kan ku cikin azaba to wannan Allah sai kawo kun gani shi yasa Qur'ani ba wanda ke bukatar wai mu muna musulmi sai ka zo ka koya mana yadda zamu yi wa'azi shi yasa wannan wannan gona ya so ya kuskure ya so ya kuskure duk da ban sani ba ko ya janye ko bai janye ba wai a ce ba za ka yi nasiha ba sai ka ji an baka lasisi in dai a ne an so a sanya wannan abin. har ya tsallake karanta na ɗaya ya tsallake na biyu a na ukun ba sai a kwashi ba arna na arna suna ta ban akan wannan suka ce mu da muka je makaranta mun je makarantar bible bible church a ce wani ne zai zo kuma waɗanda kuskuren abun bakin ciki waɗanda shi gwamnan ya sa su a matsayin yan kwamitin yan intafet ne kusan interfaith kusan da su wata ƙungiya ce kuma ƙungiyar yahudu wanda akwai rashinta a Najeriya da musulmi da kafiri duk ne da ana sa program ɗinsu a GITV sai ka ji pasto ya ce ma liman ya pasto shi kuma liman sai ce ma pasto yaya imam kun gana abin da aka yi kun gana an juya abin ko don anunan nuna muku duk ɗaya ne sai ka ji an karanto bible a ai wannan bible iri akwai irin wannan ayar a cikin qur'ani sai ka ji liman ya zo wallahi tallahi kungiya ce ta yahudanci wannan intercept din nan sai ta kai ga a 1914 Papa Roma ya ja sallar Juma'a da musulmai a cikin Papa Roma ku samu littafin al-Ibtal wanda al-garkawi rahimahullahu ta'ala ya ya karanta mana shi wallahi sai ka sha mamaki da haka shi sa da sadda suka dauko abin sai dai ne dariya kuma billahi lazi suna bin abin ne step by step har nan zakariya hotel da ke baduko har nan suka zo suka yi conference a wurin suka gayyato limamai da wani duk wanda zai shiga lokacin sai an ba shi kuɗi kusan mafi karanci naira dubu ɗari ina suka samu kuɗin to shi ne wannan gonin ya je su ne ya haɗa kwamitinsu wai su da za su tantance malamai masu wa'azi musulmai da malamai masu wa'azi kiristoci waɗannan marasa addinin ha sa'annan kuma bai rufe Islamic religion ta ne da kasan arna suna da nasu sai ya haɗe su wato wata ma'aikata mai kula da addinin mai musulunci wanda da da jigo ke jagorancin su da na kafito yanzu ya haɗe ya haɗe su da na kafirci da haka wannan shekarar zai iya yiwa ka shugabanta musulmi ne wata shekara fa kayiri ne shi zo zai wakilci abin aiki hajji na dakta ne kace eh daya eh ta tsara ki da uku eh ta zama doka eh, ah. na duniya ma ba ma nan Najeriya ba babu ba su da ƙarfi addini gaskiya eh eh ka ko eh. eh amma goma su to general manager eh, eh. a eh. na da ya a yi wutar a zauna a cikin malami ko kuma a sabu ya wa'azar da mutane eh mutan yayyawa malam a aikace ya tabbatar ba wallahi ba zai zauna ba idan ka lura eh. ya fara da sarakuna hmm. ya zo kan ma'aikata hmm. talakawa ma gama yana bata da gidaje muna rushewa hmm, ga yan kasuwa kuma ko jira da shek tahir bai jira shi to batun kasuwan bancin dan fa yana nan gone ya duba ta da shi an sa injunta to kuma ka san injunta na eh. a ce a yi shari'a sannan eh. a bitaminin abin da za a yi bayan shari'a eh. yana iya zuwa shekara goma shi shekara nawa rage mu ba a yi shekara ne ba in Allah ya rawa rayuwa ban sani ba mashawarta ne bai da shi na kwarai wallahu alam kada mu zarge shi shi a'a shi ne baya jin maganan wallahu alhamdulillah eh sun mun bugu mu to Allah ya kare mu mu muka zabe shi da hannun mu to kuma za mu iya canza shi amma muna son ya gyaru jiya ina yin wani aiki a gidan ESD moto nan AAG ina ɗaukar program sun su ana sashi a DIQ kusan kullum karfe ɗaya ni nake program ni nake coverage din na biyo wani layi Yakubu Avenue akan layi Yakubu Avenue ne inda muke aikin yake na ga wani wuri an rusa shi gida ne lafiyayye lafiyayye sai nake ah to wannan dan kwana iskan kwana nan ne sai nake wannan yanayin rushewan ma ba batun iska bane tun daga gate a ce a rushe gida tun daga gate abin nan sai na dawo sai na zo samu wanda ke gadin wurin ce wai malam mm, wannan wannan wani bala'i ne sako ce me rusau billahi da gidan ya fi karfi miliyan 500 wannan gidan da na gani sai kuka gidan nace me rusau a wannan gidan ce eh nace me faru fito ma da ke irin yan Nijar na ne sune yace ina zaune naga mutane sun shigo ko sanin ba su ce mana ba da da trailer da katafila na fito me ya faru bai yi akan doka ba ne ya ce a haba wuri a wurin nan to ko fili a wurin miliyan nawa zaka sai shi fili kawai a wurin ya ce matsala ce ta haɗa shi da mai gidan shi don Allah ka je Yakubu Avenue in ka fitar da mutala kwaya ya ba sauki daga nan ma za ka hangi wurin kila ma kun ji shi a rero kila kun ji eh haka aka ce Not west aka ce a ce ba ku ji labarin ko a ni kan na gani ko jiya sai da saki tsayawa gidan sama ba wai gida ne irin nan sai ku gudun fa kusa wani irin hotel da ni ba ma san ma hotel din ma na wurin ba kwanan da ya fara aiki ba nake to wannan kuma irin damu an ce mai rusau kuma sai kuma ka shigo nan mai rusau sai ka shigo nan ko abu ya hada ka da mutum ko abu ya hada ka da mutum sai kai amfani da karfin mulkin ka wannan batun kasu wallahi wurin ya fi batun fitin karfin batun kasu da dan baka saka irin wannan gidan babu izinin gwamnati kai kaga kun ga gidan kuwa to wannan mu bara'a da wannan mu ba yan siyasa bane amma za mu faɗi abin da muke ganin shine ya dace a yi kar ka samu wala tazliman na idza ma kunta muqtadiran kar ka yi zalunci don ka samu dama ba mu bukatar wannan mu muka zaɓe ku muna kaunar ku abin da muke son ku tauta ba talakawa tare da cewa talakan Najeriya ba abin da ya fara gani fa na batun rayuwarsa na'am an kori boko haram amma kuma da boko haram ya biyo baya ina a ina afuwan dan malmi tiya abin da kika shine ne mu muna tare da ku ɗari bisa ni ɗan ku ne gaba ɗaya ciki da waje dan ni hakan fa na yi musu ni CPC sai dan hakkatin na sayar kaci da ake na tsina nan da shi na tara saboda gobe kun gane goben ayi to amma ba za mu shuru ba ba za sai sa abin da na gama dan gidan cece gidan baki da baki ka kai halin ubanka yi kokari kai halin ubanka biyo shi in ba haka mu za mu fara dammare ka a gaban ya tara mu za a yi mana bayani a nan nan makarantar malam Umar Nukuri kaza kaza kaza na ce akwai matsaloli kiri-kiri na kira bawan Allah nan a waya lokacin da aka yi wani rikici na ce mazaɓarka akwai fitina ka yi kokari ka taimaka musu na kira shi kusan dama ya ce kan in kira shi sai wajajen karfe goma sauransu bai ɗauki waya ba amma misalin sha biyu sai ga wayar shi su suna na ya haya kwanta wurin kaza ce ma ya gane na ce umar zaɓaka akwai matsala abin da nake so kawai ka je da ni dan gidan dan cikin gidan cancan gidan yana da gani ni na kanta a cikin gidan ban da samaki a gidan musamman bangaren ni bai ɗaki na mai sarari saboda ba na san su farin sani yi kokari ka je kai wani gudunwa a tudun wada ka fice su gudun wadan kai na so ya gani a kasa yace insha Allah za a yi amma wallahi tallahi bawon Allah nan bai yi ba ko samu baki ciki dan majalisa daga sabon tasha shi yazo ya ta tudun wada a lokacin dan majalisa daga tudun wada daga sabon tasha Allah ya ba ki sa'a wata rana ya ce zai sake tara mu wallahi tallahi ya ce da za ki tada mai mana bayani ba ya gara gana kafa a bai yi abin da ya kamata ba so saboda haka abin da muke cewa muna muku addu'a mu ba matsi ne mu shugabanni muna muku addu'a ku gyaru tallaka yana ji a jika a gyaru Allah ya kawo sauƙin abubuwa da dama ko muna fatan sauƙi ya ƙara zuwa mu ta addu'a Alhamdulillahi. bayanin da na ga shugaban ƙasa jiya yayi a BBC abin ya bani sha'awa ya bani mamaki ya bani kuma ya burge ni yace jama'a ainiya a kashe ni baki da baki na gani yace ainiya a kashe ni abinda aka sa mani bai kamata in miti 20 ba ya tafattaka ni wallahi na karanta ni na gani jiya yace minti 20 bai kamata in miti 20 ba ya halaka ni amma Allah ya tsallaka da ni yace kun ba mai saboda addu'an ku kun ji wallahi haka nan yace saboda yace ku ci gaba da bin addu'a to Allah ya baka lafiya muna ci gaba da yi maka addu'a Allah ya baka lafiya Allah ya fifita ka akan waɗannan matsayata abun mamaki sai ga wasu banjuna cewa wallahi na ji Buhari zafi kuna tsammani in kun kashe wannan mutum za ku juya ni ya ce wallahi sai na kama shugabannin nan tsofaffi na kulle ku sannan ƙasar da za ta zura lafiya jiya yace wallahi sai na da ku wannan tsohon munafikin Obasanjo ba ku ji kwanaki ya zo ya ya sada ya wani tsofaffin munafikai a Mina ba ai tsofaffin shi wato dan arewa malam malam muna da bakin ciki malam ba mu da ba mu ban sai wani irin kwakwalwa ne muka samu irin waɗannan abubuwa ba Obasanjo ke son fike su juya su ma har me Abdullahi na wasu maganganun shirbensa to shi ma janar shi shi shi shi ma taurin kunne ne da shi ku ji da kyau shi ma taurin kunne ne da shi shi ya ja ma shi wannan abun shi ya ja ta yaya za ka zo ka ce kai kowa ɗaya ne a ce maka a cikin mulkinsa mutum kashi cikin kashi ɗari kashi sittin mutanen jonathan ne ka ki cire su an ce ka cire su ka ja su wai wai ba suna su ba to ai kaga aiki yanzu ka fara gani aiki a jikinka ka? ji shawara sun hana shi aiki kaf. Wa ba su jira cewa ya muna alƙawari zai zai zai ga kowa dai wannan amiri wanda komai yanzu siyasa a hannunka fa take yanzu ya muna alƙawari za mu zo mu ganshi kuma ashe zai tafiya ya yaudare mu ya yaudare mu ya kaza kaza na ce sai ya tsaya ƙib zuwa neman lafiyar shi saboda kai saboda ku kwara wa ta kasar cikin wannan halin ba kuma ne to sai ya tsaya shi kuma ku ƙara sashi to tun da ya jawo al-mustafa ya ci a yi bincike a air condition fa aka samu shi wannan bala'in air condition shi kunna ta kuma da kanshi jini ta hanci jini ta kunne jini ta baki bai kamata bai rayuwa ba gaskiya amma addu'a tun da jin ya yadda ya ce addu'an ku kai a sai na ji daɗi to muna ci gaba da addu'a in ka dawo sai mu gani a ƙasa duk ka canza su duk ka tarwatsa su duk koma waye ka tarwatsa su ya tafi in ba haka ba malam obasanjo shi ya canza siyasar ƙasar nan da ba a ce sai wani sai wani sai wani ba tun da Obasanjo zo wani ne kusa babu duk sai da cin jihar kasa ya dauko kanana ya sa to duk wanda ya zo yakan cire ne ya kawo nashi kai ka zo sai ka bar su duk yayi masu ba su da kowa fa ya sani amma kai kana so ai kana bin wai tsari wai kana bin wai rule of law ka ga rule of law a Najeriya ka ganta ka fara ganin ta a jikinka general ka canza muna fatan Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya waɗannan matsiyata Allah kai muna maganin su muna muku addu'a muna muku addu'a dan haka ƴan uwa mu ci gaba da musu addu'a waɗanda suke neman ƙasar nan bala'i Allah kai musu bala'in su jama'a talaka ya sha wuya talaka yana cikin wuya domin abin da yasa yana yana fatan cewa in Allah ya da sauki zo kuma haka muke fata jama'a in Allah ya da sauki yana nan zuwa in Allah ya yi da saukin yana nan zuwa amma ya kamata a ce kar ku bari talakan kasan nan ya kai bango ka dubi irin aikin da ke gudana a rigasa ya ma fi tafiyan hawaiya ja baya an rusa gidajen mutane an yi kaza wani wurin ba a taba shi ba ana tsamma amma ake yake tafiya to mu za mai yaudara talakan kaduna fa yana da hadari ka je ka tambayi ramalan a bakin ruwa tambayi ramalan a unguwar ma'azu tambayi ramalan a mando je ka tambayi shi zai baka labari yana cewa in ka haifi a cikin cikin uwarka za mu fito ka je hewu an yi ko ba a yi ba billahi da zika ka guji fushin fushin talaka ka yi abin da ya dace yanzu ga shan kurmara muka ka ce ba kai kace a yi ba to za za a yi wasu kowa dai na ganin wasu balwayen suna faduwa to ma ya fito yi muna bayani shi ya abin yake ne wani ne dan kazigi ya goyi wanda kurmuɗa da kansa ko koya abin yake ne mu muna son fahimci amma ma abin yake ne talaka ya shiru amma an yi haƙuri na'am ban ji ba ba ma daga gaje su ba ba daga gaje su ba awa da talaka talaka ba shi na'am Sun mafi yawancin wa'annan abubuwan da mu talakawa ne mu ke ga bangaren me kenan yanzu ba azumi muka fara ba na'am ko abin da ake jira jira naira ashirin yanzu zuwa azumin na koma talatin ko na'am wannan shi ma gwamnati ne na'am ba gwamnati bane da mm, gare mu ne mu muke tsaron abu mu tattali kuma dan mu kun ta sami dan mu na'am amma sai yanzu mu zo mu shi ba shi ba bayan dukkanin mu wanda ya samu dama na'am sun haka mu na'am wannan ita ce magana ta gaskiya na'am wato kafin ba mu shiga wannan bangaren batun wato abin da shafi halaye bangaren shugabanni bangaren kaza ba abin da muke magana yanzu ita karan kanta mulkin yadda ana fata da za ta tafi ta turu yanzu ba mu shiga cikin wai halin wahalar rayuwa ko in za mu zo kan wannan amma abin da ke cewa shine abin da ke gudana a siyasance yanzu kamar misali tallaka ne zai zai canza ma shugaban kasa wanda suke tare da shi tambayan ku nake a a yawa irin yanzu ba shigo wancan bangaren ba tukun eh, eh, <laughs> eh, <laughs> to ina zuwa ina zuwa to sai abu na biyu kwangila da ake bayarwa na rusa kaza na rusa kaza na rusa kaza talaka ne zai je rusa hanya ba talaka bane rusa gidan wani a wani wuri talaka ne zai je yi wannan ba bangaren talaka bane zan zo bangaren talaka fahimce ni ina fata an gane domin kama kuntum to wallahi alai kamar yadda kuke haka ake shuwa shugabanni yanzu ni da abin cewa wallahi talaka shi ya canza kasar siyasar kasan ya sa wanda yake so kowa ya da wannan to ya kamata a ce abin da ke cewa talakin ya dan fadara alhamdulillah ina tawo alhamdulillah boko haram an samu sauki an samu abin muna mu Allah godiya alhamdulillah to ya kamata kuma dan koda abu ɗaya ne dai talaka ya dan fara gani a kasa kafin nan mun sani aikin ya ki zama ba ma lafiya amma muna fata in Allah ya yarda in ya dawo ya kasance Allah ya ba shi lafiya fiye da abin da muke fata kenan ya ci gaba da aiki su kuma namu nan da muke ciki misali to mutane na koke alhamdulillah suna jin kokan koken bangaren da gargaza ni ban ma zagi ba ba na haka kwanya wa abin da ke ko kai ma za ka iya faɗin abin da faɗa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma a gyara ba mu zo kan wannan ba domin idan muka zo kan wannan a ba za ta ciyu ba ina ba ta an gane wannan abin da kitwa shine ku sani mutane ba sa taba gyaruwa sai shugabannin sun gyaru hadisin Umar radiyallahu anhu ka dubi zamanin sa ranan da Abdul Aziz ya rasu Umar bin Abdul Aziz mutumin da ke cikin daji yana kiwon dabbobi shi ba wanda ya bashi labari amma wani abu ya faru ce kai kasar nan ba lafiya yace ina kiwon dabba fiye da shekara bakwai ban taba ganin inda kura ta ta sungumi akuya daya ba ko tubaki daya ba yace amma abin mamaki na koro su muna jani in jaka da kura ta ɗaya? daya yace akwai matsala da ce sun yadda da Allah sai ya koro suka dawo gida yana zuwa sai ga an jigun jigun me ke faruwa aka ce mushi ai khalifa ya rasu yace haba abin da ya kawo dalili ko ya gane a ashe khalifan har a cikin daji yana zuwa ya ce akuyoyi yana yankawa yana a'ajewa a wurare wa dabbobi to ya rasu ya rasu ba a kawo ba ranan ba a kawo ba ana jimami don haka yanzu ga kura ta ji yunwa ta ɗauki dabba ɗaya don haka a cikin kashi ɗari ana son shugabanni su kashi tamanin a wajen gyaruwa to kashi ishirin kawai ai mutane su control ne kawai control ina fata an gane wallahi muna da abubuwa amma da mu ci gaba da tafsirin ba komai muna da abubuwan da zamu faɗa domin yanzu idan kowa a buɗe yake idan kowa a ɗaya yake ba bayan wata kowa kowa a'a idan kowa a buɗe yake akwai abin da ya kamata a saurari talaka jama'a a saurari talaka a saurare su ba muna cewa ai bori ba a'a a saurare su a sau kun kalmar da na fara a saurara za mu duk bangaren halaye to talaka akwai abin shekai ne kai abin kiyaki ma amma ba shi ba in dai aka gyaru in manyan mu suka gyaru kuma an zaɓa alhamdulillah suna faɗa talaka ku kuka zaɓe mu suna faɗa talaka ku to muna son talakan ya samu sauki Allah ya taimake mu ana nuna mana lokaci yayi insha Allah gobe in mun zo sai mu dosala jama'a tafsirin mu da muke yi shine mu 'yan zamani ne ko to za mu kuma sa zamani a ciki mu yan zaure ne to za mu sa zauren mu a ciki mu yan rayuwa ne muna rayuwa a cikin kasar nan zamu rayu zamu za ta ko menene qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mata liman lillahi rabbil alamin la sharika la na'am alga ta banda zaka daga hannunka na'am to amma wuce ba rubutu Allahu akbar a gane bayan ya rusa sun je kotu da suka je kotu eh ban dai sun yadda aka yi ba eh. to da yake ya dauki wane ne da kwasan ko kokoi eh shine sanjin da zai tsaya wani tsara to ba su shawara yadda suka shigar da tsarin nan zai wuya a tsara. saboda haka bara a sake shirye da za a shigar da tsarin na za a tsara shiryawa eh. kuma kuma da suke bukata mm, miliyan ɗari ka ji eh. to kaji ba bayani cewa ma gone ya yadda zai gyara gidan wallahi in ka ka gidan nan sai ka zubar da hawaye malam kuma sai ya istighfari fa wallahi an yi ambazanci a wurin domin lalata wannan dukiyar da kuka gani bangon in ka ga bangon gidan kawai kai ka san ba irin na gidan ka bane to kuma ka ji wani magana wai wani na tambaya <laughs> wai da wani kudin zai gyara a'a malam me yasa zaka irin wannan tambaya ne me yasa zaka irin wannan ba to Allah sa mu dace kar mu na'am ta ah, to assalamu alaikum a ah, musa ah, mu muka sani kuma mu muka sani ba dai ban eh wannan gaskiya ne نعم نعم wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne amma kuskure ko da ya ne masu wannan kuskure ne kuskure ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne baya halatta sai dai mu yi addu'a wallahi eh. na. Eh, masallatai akan bangaren masallatai Eh. a wannan an kamo kwarai shi ne magana ai yanzu wato kusan wannan zaman zuwa ne kawai ban yi ba amma wallahi da zaman da suke da gwamnan na farko fiye da wata hudu ba ake ba wai zuba ne fiye da wata hatta da takardu malam hamsin da aka san da yake ni shakiki na ne shakiki da kai ma ka fa sani to alhamdulillah dera na ga bane abin da ke faruwa malam hamsin ɗaukan shi a jawo shi mun farin ciki ne a wurin mu to amma kuma a haka yanzu haka ni ina son in samai ne ya saki shiga jaraba ta biyu kenan <laughs> saboda mutum ne da mu mun san shi zai faɗa ko za a yanka to muna sai ya shiga ba haka amma bi uslubi ta yadda in akwai gyara ba a kan membari za a yi ba da kai da shi sai in abu ya gagara kun gana sana domin tabbas mutum ne bai da tsoro <laughs> mutum ne wanda ba da tsoro da haka tabbas ja waɗannan da riga sa waɗannan bayan Allah a cikin sa sai na ga a ah, to za a samu gyara insha Allah domin sa da malam malam Ibrahim fuka sa in faɗo wasu maganganu <laughs> yawa saboda ina abu ɗaya yake domin a da tsakani da Allah ku yi hakuri. zai yi wuya a yi harkar addini kaga gona a wurin ku yi haƙuri gwamnatinmu ne fa bana in ka je da aka yi sai bakin ciki ya kama to amma sai baka bashi to shi bangara akwai abokina Abdullahi Abba mai kira da kwaji abokina ne kwarai daga gaske fiye da shekara bakwai. ɗansa ya zo na ɗaya a musabaka da ake da Najeriya ya sake zuwa da ɗaya a wani wuri da aka je aka yi ko ina ne aka yi to yanzu za su tafi musabaka suna wakiltan kaduna za su je shekara mai da ya wuce kenan zai je wannan kasan ba wannan kasan da ake ci algeria yaron je musabaka kudin jirgi wanda je a wakilci kaduna kuma kaduna za ta wakilci najeriya amma billahi lazi la ilaha illa ni wasiƙa ni aka ba hannu da hannu na ba wannan AC yake nashi wannan yaron ga shi nan wani yaro dan mutanen zariyan nan suna sai kwanta min wannan farin yaro haka shi ne har shago da yazo na ba shi AC kuke tafi ko AC ne mai a cikin waye da na ba shi hannu da hannu yadda za a taimaka a ba wannan yaron kuɗin jirgi da kuɗin guduri za yawa za su tafi Egypt amma billahi la ilaha illa huwa naira ba a ba shi ba abla abu aboki ni don wannan ba wai labari ba na a nita da ni ake komai to ga suna <laughs> nera ba a bashi ba bar kuji. ji abun mamaki yarin da ya je Algeria ya ci na daya to bar kuji abin tausayi abin bakin ciki kyaututtukan da aka bashi da shi aka sai aka yi kudin jirgi aka dawo. Fadi da ƙari, ni uba rike a wurin yaron, yaron kutu kuma bai wuce shekara ɗin sha ɗaya bai yanzu abdullahi abin nan abubakar wallahi jahannan bata bashi nera ba ku ji da kyau ni dan apc ne gabanta da bayanta domin wanda ya je wajen shago mu can zai ga da yadda muka kamtan inda miƙe zai siya zai magana kan batun siyasa a can a masallaci tsayuwa ake amma wannan ya bakanta mana rai baban ya ce algati malam dama na yaron nan dan shekara sha ɗaya abin da ya same da ai haka duk abin da muka mallaka a can mu canza shi ya kuma dala ya ce ina so in kai shi gaban ka'aba ka'aban inda aka saukar da ƙur'ani da yana da yana gani a tv tunda yaron ya yi kokari ya rufe qur'ani tun yana ɗan shekara tara to bari in kai shi ka'aba daga can ya ga inda aka saukar ya yi addu'a Allah ya ƙara mashi albarka ce malam ba zai yiwu ba dole sai da muka sai da abin da duk muka mallaka mun dawo ba da komi sai da nake bashi malam wallahi wallahi ce za ba ta komi ba Ki sai yana daga cikin wanda yake baya farin ciki da wannan alama wallahi ya inda yarbawa ne fa kun wani abu da yake yaron sadda ma ni aka haifi yaron yaron uwarsa ma da aka aure ta sadda ma aka aure ta a wannan lokacin muna ma tare da uban amma da aka haife su wallahi ni ban ga yaron ba da ni je gidan shi gab da azumi na dan yanzu haka muna yin wata riwaya ta khalaf da shi Abdullahi abadan muna da kodin din yanzu haka ma akwai wasu anan da ni je gidan shi ya baji ce in ja sallah yanzu haka ba ina da kira'an yaron anan wanda yake je sallah a Abuja duk da Ramadan dan yaron dan karami na ga sallah muna harkan kwamfuta da shi sai wai ina yaron da yaron ta Qur'ani a sai yaron kusa da ni yace ga sanan yare dan dan pendorin yaro yace ga nan ya hada ki Qur'ani kuma in ka ji hazzan malam zanzan to abin da nake cewa shine mu fa jama'a duk abin da za a yi sai an hada da addinin mu in ka ce ba za a hada addinin mu to mu da mu maka kayan ka to amma abin da kike ku ji da kyau ba ma da gargazar shugabanni ba ma zagin su mun addu'a ma muke musu kowa ya san wannan abin da muke so shine muna san a gyara muna san a gyara tare da cewa akwai mashawarta miyagu akwai mashawarta ne miyagu amma dai muna son a gyara kafin nan kan manta jiya abinda aka tara malam Ibrahim baka na kafita an kida ko an baka jiya ne kusa kuma eh to shi kenan sai bayani to to shi kenan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to shi kenan takafin da muka mude a jiya an samu dubu uku da ɗari biyu da naira sittin dubu uku da ɗari hudu da sittin na shekarun jiya kuma an samu kusan dubu hudu da wani abu ne wanda ba rikiya zan yi ba su ma jiya iyaye mata a tafsirinsu sun fara ina fata an gane sun fara amma ba zan bayan ku labarin nasu ba ina fata sai sun da suka zo suka yi wani abun mamaki tukun zan gaya muku nasu za ku sha mamaki ina fata an gane eh <laughs> eh ah, zan ga muku nasu amma bari sai abin ya zo gaba da za rufe tafsiri za ku ji taron mata za ku ji nasu kokarin da suka yi kuma yau mana sun za su da shiri Allah ya samu dace da haka masu takafin sai su zagaya fa an so muna mun ce kullun ne mafi karanci ka zo mana da mafi karanci naira hamsin yara su zo da naira biyar ko goma a ita muna fatan da wannan ya zama linzami Allah ka sanya cikin aljanna da wannan muna son muka ce muna son mu sai kuɗin kudin sa naira dubu ɗari biyu da hamsin babba muke son mu saya da batirin sa da komi da haka in Allah da kullum duk abin da aka samu zamu faɗa Allah ya samu mu dace Allah ya taimake mu Allah ka kada mu cikin gidan aljanna Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati khashiyana wa la fiha tala illa qadaita wa ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah ka zauna kasan lafiya ka zauna warzuha mu lafiya ka ba mu lafiya ka sa mu cika da imani ka ba mu ban salafi mu lafiya Allah ka gafarta muna Allah ka sa mu yi aiki danka Allah kar ka sa mu yi hasara ka sanya mu daga cikin wannan zaka anta cikin wannan watan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin